النار وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة قوة الرجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu fadilatu sheikh al'allama rabi'u bin hadi umair al-madkhali yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na ɗari uku da tamanin daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله يا فدا امام الامام الصابوني يا فدا الله يمس رحمه وجعلهم من اتباع اقرب اوليائه كما يسنيا سو يسنيا su ainihin ashabul hadis daga cikin mabiya mafi kusancin waliyansa su ashabul hadis su mabiya ne na mafi kusancin waliyan Allah su wane ne mafi kusancin waliyan Allah aqrabul awliya'i humur rusul wa alaihimus salatu wassalam mafi kusancin waliyan Allah sune manzanni wato amincin Allah su tabbata a gare su babu wani waliyi wanda yake kusa da Allah kamar wayannan mutane an gane wannan ko domin shi siffan walitaka siffa ne na ainihin imani da kuma aiki to ina ganin a wajen imani da aiki ba tunanin akwai wanda ya kamo ainihin annabawa da manzanni an gane aiki shi Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wato waliyan Allah da kuma siffofinsu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa hum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ko ba sa bakin ciki babu tsoro a gare su a nan duniya ba sa bakin ciki a lahira su wane ne wayannan waliyai menene siffofin su sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wayanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye dokokinsa kaga wannan sifa ya nuna mana walittaka ba wai naɗi ba ne a siffa ne na aiki to mafi kusancin waliyan Allah su ne manzanni to kuma su ashabul hadis cikin taimakon Allah sai Allah ya sanya su daga cikin mabiya manzanni na'am kuma sahabatul kiram sannan kuma Allah ya sanya su daga cikin mabiya sahabbai su ma sahabbai bayan manzani su ne mafi kusancin waliyai man ba'dahum man salaka nahajahu thumma min ba'dihim sannan bayan su bayan sahabbai akwai man salaka nahajahu akwai wanda ya shiga manhajin su wanda ya shiga manhajin sahabbai shi ma yana daga cikin mai yana daga cikin auliya Allah su kuma ashabul hadith suna bin wayannan mutane قال وأكرمهم وعزهم عليه هم الأنبياء أيضا سيجي شوى ما في su شنسو ما في إذن سأجريشي سوني أنباوكما ومن تبعهم بإحسان من الصحابة وغيره da wanda ya bintu da kyautatawa daga ainihin sahabbai da waninsu. Qala wa shara'a sudurahum li mahabbati. To shine yake cewa sai Allah ya buɗe ainihin kiraza na ashabul hadis zuwa ga ainihin san Allah da manzansa da san sahabbai da kuma zuwa ga san Allah ah, qala Allah Allah ta'ala ya ce faman yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah yake nufi ya shiryar da shi irada kauniya kadariya shine Allah zai buɗe kirjin shi zuwa ga musulunci sai ga ainihin kirjin shi yayi saukin amsan musulunci ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا duk wanda Allah ya nufin ya batar da shi sai Allah ya sanya kirgin shi ضيقا harajan mai kunci mai matsatsi kaga imani ya ki shiga ayi ayi a cusa imani a ciki ya zama mai kunci mai matsatsi ka annama yasta fi sama kai ka ce yana hawa sama ne wannan yana nuna mana kenan sama idan mutum yana hawan shi kana ƙara hawa sama kirjinka na ƙara kunci kana ƙara hawa sama ka na ƙara kunci me ke sanya kirji ya kunci mutum na hawa sama saboda babu iska a sama ina ba ta lura babu iska a sama saboda haka dan adam ba zai iya rayuwa a sama ba yasa Allah ke cewa duk wanda Allah yake so ya fatar da shi zai sanya kirji shi zai yi kan harajan wato mai matsatsi mai kunci ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce yana hawa sama an gari to shi ne wasu akwai masu inkarin dawowar annabi isa alayhi salam suka ce to an ce annabi isa allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi to an ɗauke shi an yi sama da shi sama ɗan adam bai iya rayuwa a sama dan adam na iya rayuwa a ƙasa ne kawai saboda babu mai babu iska a sama kuma dan adam na buƙatar iska kafin ya rayu sannan doron nasu alkur'ani ya nuna mana fiha ta hayauna wa ha ta na wa minha tukhrajun wato a cikin wato a ƙasa za ku rayu a cikinta za ku mutu kuma a nan za a tayar da ku kaga bai nuna dan adam na iya rayuwa ina ba a sama sai kuma yake cewa wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da matabbaci a doron kasa da kuma jin daɗi zuwa wani lokaci to kaga hujjojin da suka kawo cewa dan adam zai iya rayuwa a sama to annabi isa ai dan adam ne to tunda ko dan adam ne yaya za a yi ya rayu a sama to wannan ya nuna annabi isa ya riga ya mutu ko ba zai dawo ba me za mu ce akan wannan shin wannan shine hujja akan cewa annabi isa ya mutu ba zai dawo ba ko kuma akwai wani ƙarin bayani da ya kamata a yi to shine malamai suka ce tabbas ɗan adam baya rayuwa a sama amma idan idan Allah yana so ɗan adam ya rayu a sama ko wanda zai iya hanawa in Allah ya zaɓi wanda da cikin adam ya ce to ina so in mayar da wannan ya zama aya akwai wanda zai iya hanawa misali yanzu tabbas dan adam jariri baya magana in Allah ya ga dama a cikin jarirai ya zaɓo ne ya yi magana kuma iya hanawa tabbas ba a haihuwa sai da namiji mace ba ta haihuwa sai da sai da namiji in Allah ya ga dama ya zaɓi wata mace guda ɗaya ya sa ta haihu ba namiji zai yi ko zai yi ba ko ya ma yi ya ma yi ko kaga wato in Allah yana so sannan kuma dan adam bai iya rayar da matacci in Allah ya ga dama kuma ya sanya zaɓon daga cikin dan adam wanda zai iya yin wannan aiki akwai mai iya hanawa to annabi Isa alaihi salam lokacin da mahaifiyarsa Allah ya tura da mala'ika domin mala'ika ya sanar da ita cewa za ta sami yaro ai ta firgita ta ce ta ganshi mala'ika ya fare ta sun ce indi a uzubin rahmani minka in kunta ta giya. ta ce lalle ina neman tsari da Allah daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne ka nisance ni ni mace ce kar zo kusa da ni ta ɗauka irin namijin nan da yin na banza misali Allah sai ce a'a ni ba mutumin banza ba ne In nama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya kawai ni manzo ne na ubangijinki na zo don in ba shi kyautan gulaman zakiya wato yaro mai tsarki to ta yi mamaki kwarai da gaske ita ma sai da kanta ya buga ta ce ah, an na yakunu li mu. yaya za a yi samu ɗa walam yamtazni basharun alhali namiji bai shafe ni ba walam aku bagiya kuma ni ban zama karuwa ba ni ba mace banza ba ce ni ba taɓa yin zina ba ta yaya za a yi samu namiji in samu ɗa qala kazalika qala rabbuki huwa alayya hayyun ko yace haka ubangiji ke fara kuma Allah ya ce abu ne mai sauki ba sai kin yi aure ba in na ga dama in na ga dama zai iya keta al'ada ana kiran wannan khariqul ada wato ga al'ada mace ba ta haihuwa sai da me. sai da amma Allah na iya keta al'adar ba abin da ya gagar Allah shi za Allah ce ka zaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyun haka ubangijinki ya faɗa wannan abu ne mai sauƙi a wajena sai ce wali na ja'alahu ayatan linnas kun ga nan ne mahallin shahid wato za mu sanya annabi isa ya zamanto wato abin mamaki ga mutane abin da yake ya keta al'ada duk abin da ka sani na al'ada to annabi isa ya keta shi za mu sanya shi ya zama ayatan linnas wa rahmatan minna har Allah ya riga ya gaya maka wato abin da ka sani to annabi isa sai ya saba ma wannan abu karamin yaro yana magana tun yana jariri kai tun wajen haihuwarsa ana haihuwar yaro da uba shi ba uban kuma haihuwa na halal aka yi ba ba ne. sannan kuma jariri wanda aka haife shi yau yau ba dama ya fi yi magana amma sai Allah ya sa annabi Isa ya mai yayi magana yana jariri kaga wannan an sa an keta al'ada wali na ja'alahu ayatan linnas sannan kuma annabi isa wato zai je rayu a sama inda babu iska kuma ya rayu shekara shekaru masu yawa a can wajen kuma ya dawo duniya ya yaƙi dujal ya yi kaza ya yi kaza ya tabbatar da ainihin shari'a musulunci ya yi aiki da shari'a na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo haka duk wannan wani abu ne wanda ya ta al'ada an gane wannan ko sai ce dan adam baya rayuwa a sama amma banda annabi isa alaihi salam shi Allah ya ce zai rayu a sama an gane wani wali naj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya ya kasance al'amari ne ma an riga an hukunta shi sai ya faru an fahimta kaga da wannan kenan babu wani hujja akan nan cewa wai wannan shine dalili cewa annabi isa ba zai dawo ba Allahu a'lam na'am kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun haka Allah ke sanya datti ga wayannan wanda ba su yi imani ba fa hadha al-aunu kulluhu min Allah subhanahu wa wato wannan taimako duka shi gaba ɗaya daga Allah ne subhanahu wa ta'ala wa bi tawfiqihi sharaha sudur li mahabbatin wa tibai ar-rasul al-karim saboda gamdakatar na Allah Allah ya buɗe kirazan ahlus sunna ashabul hadis zuwa ga soyayya da biyayya ga ainihin manzo mai karamci alaihi salatu wassalam wato tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kullu hadha fadlun wa mannun min Allah azza wa jal dukan wannan gaba ɗaya falala ne kuma baiwa ne daga Allah ya san wato Allah ya yi ka ahlus sunna ka gode falala ne kuma baiwa ne daga Allah subhanahu wata'ala fannashkuruhu ala zalik saboda haka ya kamata mu gode ma Allah akan haka walahu alfadlu wal mannu tabaraka wa Allah shike da falala kuma shike da baiwa tabaraka wa ta'ala mahabbatu a'immati shari'ati wa ulama'i ummati yace da san a'imma na shari'ansa jagorori na shari'ansa da kuma malaman al'umma alaman gane ahlus sunna kenan ya zama jagorori na al'umma malamai na ainihin jagorori na shari'a malamai na al'umma akwai soyayya tsakanin ahalus sunna da su tun daga zamanin sahabbai ahalus sunna suna son sahabbai suna son manya-manyan jagororin sahabbai irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su aliyu eh, irin su abdullahi bin umar irin su ibn abbas irin su mu'azu bin jabal irin su Aisha radiyallahu wato wanda suke jagorori na shari'a wanda in al'amari ya rikice kan addini ana komawa zuwa gare su a tambaye su akwai soyayya mai karfi tsakanin ahlus sunna da su haka nan zamanin tabi'ai kai manya-manyan tabi'ai irin su al-Hasan al-Basri irin su Qatada irin su Shu'ba irin manya-manyan malamai wanda ana komawa zuwa gare su ga matsaloli na addini haka nan tabi tabi'in irin su Abu Hanifa irin su imamu na malik irin su imamu shafi irin su ahmad bin hanbal irin su laif bin sa'ad irin su abdullahi bin mubarak ire-iren su ga sunan wanda dukansu gaba ɗaya a immatul huda ne wa masabi duja ka كذلك من min fadlillahi a وجل wannan dukan shi gaba ɗaya yana daga cikin falalan Allah in Allah baya son ka da alkhairi sai sanya ma kyaman malaman sunna in ka ga mutum yana kyaman malaman sunna yana aibanta su to yana cikin sharri da wuya ya kai labari amma kaga Allah ya sanya ma son malaman sunna in an ambace su kana jin daɗi to ka gode wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya zabe ka zalika fadlullahi yufihi man yasha الذي يكره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم kaga wanda yake kyaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yakrahu man tabi'ahum bi ihsan ko kuma yana kyaman wanda ya fi sahabbai da kyautatawa aw yakrahu ulama fi ayi asrin min al ko kuma ya kyamaci malamai a kowane zamani daga cikin zamanna a gani ko zamanin tabi'i tabi'in kamar yadda na faɗa mutum ya ce shi bai san imamu na malik shi wallahi baya son ya jima sunan imam malik baya son sunan abu hanifa baya son sunan imamu shafi'i baya son kaza shi dai yana kyaman ya ji an ambaci malamai to wannan mutumin ya taɓi sannan ya ce kowane zamani hatta wannan zamanin wani ya ce ma shi wallahi baya son ibn bas wallahi baya son usaimi wallahi shi nasiruddin albani kawai yake saboda nasiruddin albani ya hana a yi takalidi da wata mazhaba nasiruddin albani ya hana ka ce na riki wannan mazhaba ko da ya saba ma hadisin annabi ba ruwana da shi akwai masu wannan ra'ayi ko ke muriki mazhaba na wani ko da fatawan malam wani ya saba ma hadisi to ba ruwanmu da wannan fatawa din to irin wannan Nasiruddin Albani yana faɗa da shi yana cewa maganar manzon Allah yana yana gaba da maganar kowa baya halatta ka ajiye maganar manzon Allah ka fifita maganar wani imam akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to mutanen da suke kira zuwa ga takalidanci irin makauniyar biyayya din nan zuwa ga a'imma to za ka ga ba sa son nasiru dinin albani za ka ga suna faɗin maganganu na banza ba ture ne shi ko su ce ba shi da malami ma ai bai karatu a wajen malamai ba ai kaza kaza kaza kaza to yanzu wannan mutumin an ce bai karatu wajen malamai ba amma kuma littafin da ya rubuta kai ba za ka iya rubuta irin shi ba malamanka abin da ya rubuta malamanka wato gaba ɗaya a tara su su taru su yi mitin kowa ya kawo fahimtar shi ba zai iya rubuta abin da malamin albani ya rubuta ba ko ba ka ba to in har bai da malami yayi wannan ashe ya cancanci ashe waliyi ne ma yana da karama A mutumin da bai da malami amma ya wallafa wa'annan littattafai ya yayi wa mutane aiki ya tace hadisi mai kyau sannan hadisai mara kyau ya tace su ya nuna mana su don mai hankali da su kuma malaman duniya manya-manyan malamai na duniya suka yaba kamar ibn abbas a ibn ibn abbas Allah ya baka rahama ana tambayan bin bas wai hadisin nan wanda imamu ahmad ya ruwaito inna allah la yab'atha fi kulli fi kulli ummati fi kulli fi kulli qarnin ha rajulan yujaddidu lahum dinahum ala ra'si kulli mi'ati sana cewa Allah yana aikowa wato akan kowane shekara ɗari akan kowane shekara ɗari Allah yana aiko da wani mutum wanda zai jaddada musu addini to shi ne aka tambayi al'allama ibn bas to aka makalla kana ganin a wannan zamani wani mutum ne ya cancanci wannan yabo Da ke to gaskiya in ba nasiru dinin albani bane shi bai san kowaye bane shi shi a iya sani shi in ba albani bane gaskiya bai san wanda ya cancanci wannan yabo ba misali to kaga wannan ya nuna manya-manyan malamai wanda duniya ta yi musu shaida da ilimi su ma sun shaida ma wannan mutumin da mai da ilimi kai sai ka zo wanda ko unguwanku ba su gama sanin ka ba sai ka zo kana sukan malamai irin wa'annan saboda ya saba ma abin da kake so kace ba shi da malami to ba shi da malami yanzu kai mutum bai da malami amma ya wallafa irin wa'annan littattafai masu amfani wanda duniya na amfana da su ai ya kamata ka ce gaskiya wani wani ne tunda kai da kake da malaman ba abin da kai wa musulunci sai zage-zage ko to kaga irin wannan shine abin da malam ke nufi cewa zagin malamai a kowane zamani ka rasa wanda zaka zaga sai irin wa'annan, ko ka ga irin masu zagin ainihin a wannan zamanin ga mutum yana da awon shi ahli suna ne yana zagin Sheik Rabi bin Hadi al-Madkhali kuma yana kiran duk dalibin da ke karatun littattafan wannan malami ai yan madakhila ko zagin Muhammad bin Abdul ha cewa wahabiyawa ko kuma zagin a Sheik Amanul Jami wani babban malamin sunna ne fa Amanul Jami malami ne sosai na sunna ya karanta da aƙida a jami'a islamiyya kuma duniya na sunna ta yi maraba da wannan malami in ka yan sururiya suna yan jami'a ai yan madakila ne ko yan jami'a ne to duk suna sukan malamai ne tabbatattu masu ilimi masu karanta da addini kaga mutum na da wannan to yana da fahimta ne na sururiyanci ko kuma yana da fahimta na haddadiya ko dan kudubiya ne ko dan ikhwanul muslimin ne amma ba asalin ahlus sunna bane madaranta an gane wani aiki mai madaran suna wanda ya fahimci suna yadda ya kamata dole su wa'in nan malaman saboda nan malaman sun tsaya tsayi wanda ka wajen yakan bidi'o'i da shirka da saban Allah sannan da kiran mutane zuwa ga madaran tauhidi da kuma suna. na'am hadha min khizlanillahi lahu wannan yana daga cikin tabarwan Allah gare su wa min alamatil khizlani wa shaqa an da ahlal ilmi wal fadli wal khair daga cikin alama na tabarwa da kuma tabewa shine ka gyamaci ma'abota ilimi da falala da alkhairi ba sai ce wallahi ni a Najeriya nan ni mala abu mala abu ne kawai kansu to me yasa ka kishi? mun san dai babu aikin da yayi face mai yada sunna sai ka ce baka san shi to mun san abin da yasa kake kishi saboda sunna ne sai mu gane kai dan bid'a ne an gane ko na'am al'alimina billah wa bi kitabillah wa bi sunani rasulillah sallallahu alaihi wa sallam malamai masana Allah eh, masana littafin Allah masana sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'amilina bihima masu aiki da shi sai ka zo kuma ka kisu limaza tubghiduhum me yasa kake kin su la tubghiduhum illa li annaka qad khazalaka Allah ba komai yasa kake kyaman su ba sai saboda kai Allah ya riga ya tabar da kai wa ma arada bika khaira Allah baya nufin ka da alkhairi shi yasa kake kyaman malaman sunna illa an tatuba ila Allah tabaraka wa ta'ala sai dai ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kana buƙatar ka tuba in ba haka ba kuwa zaka wulakanta zaka kaskanta qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama wa man ahabba qauman fa huwa ma'ahum yawm al-qiyamah duk wanda ya so wasu mutane to yana tare da su ranar alkiyama an gane ko idan ka so mutane gobe kiyama Allah zai tashe ka tare da mai tare da su an gane idan kana idan kana ainihin son sahabban manzo Allah kana son ainihin manya-manyan ainihin tabi'ai kana son tabi'i tabi'in kana son su imamu Abu Hanifa kana son imamu Shafi imamu Malik kana son imamu kaza imamu kaza manya-manyan wayannan imma kana son gobe kiyama Allah zai tashe ka tare da su idan ka kyamace su gobe kiyama ba a wato Allah zai raba ka da su gobe kiyama almar'u ma'a man ahabba yawmal kiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama sai ka duba da wa za ka yi soyayya da malaman sunna ko da malaman bid'a da malaman sunna ne ko da malaman bid'a wani malami yana yana ga Dr. Yusuf Al-Qardawi sardawi ke cewa in kana so ka fahimci musulunci yadda yake to ka karanci littattafan wayannan malaman sai ce za ka fahimci musulunci yadda yake sai ambaci hassan turabi ya ambaci muhammadu abduhu ya ambaci ainihin hassan banna ya ambaci sayir kudu ya ambaci wato malaman da ya ambata sun kai goma sha ko ishirin ma duk malamin da ya ambata a ciki ba malamin suna ko kwaya daya a gane to kaga yace wa'annan su ne mutanen da muke fata Allah ya kashe mu tare da su kaga anan wajen idan mutum ya duba sai ga ya kamata ma ce ko kila a gane kuskure ne ya dan ambaci wasu malaman sunna ko ba malaman sunna ko kwaya daya Ya ambaci ko irin su ibnu baz ba ko irin su ibnu usaymin daga cikin malaman da ya ambata akwai mai zagin sahabi daga cikin malaman da ya ambata akwai wanda maganan ya ce mutane kuna zuwa kuna jifan jamra kuna jifan shedan ai ko ka tsaya a garin ku za ka jefi shedan shedan baya bukata sai ka je maka za ka iya jifan shedan ko a garin ku ne wannan malami ne na waje. kuma yake cewa maganan wai yanzu a ce wai mace ta daina auren kirista ko kaza lokacin shi ya wuce ya kamata a sake duba wannan al'amari a ba mata yanci su a ruwan da suke so ko da kazini ne shi ina fata gane wannan to ire iren wayannan mutane da wayanda suke fifita nizam na demokradiyya kan tsari na addinin musulunci to ire iren wayannan su aka zaba masu inkarin hadisan manzo Allah sun dauki suna fifita hadisi akan hankali to ka gani dole ne kai a matsayinka da ahlus sunna in zaka zabi malami ka zaɓi malami na sunna wanda ka san da sunna ɗin yake aiki kan tsaye saboda gobe kiyama Allah ya tashe ku tare da shi wa fi ma'ana hadha waradat ahadithu a cikin ma'anan wannan hadisai da yawa sun zo mislu hadisi Anas shin wa ghairi misalin hadisin Anas bin Malik da waninsa man ahabba qauman fa huwa ma'ahu duk wanda yake son mutane to yana tare da su hmm? na'am fari farihu bi shay'in misli ma farihu bi hadha kalam sahabbai ba su taba farin ciki da wani abu ba kamar misalin yadda suka yi farin ciki da wannan magana wannan magana ya faranta wa sahabbai rai sosai cewa menene man ahabba qauman fa huwa ma'a huwa ma'ahum to wannan gaskiya ya faranta wa sahabbai rai sosai نعم فأنا عنس رضي الله radiyallahu anhu رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة Wato an أودك daga رضي radiyallahu anhu. lalle wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai tashin kiyama yaushe ne tashin kiyama yaushe ne qala wa ma a'adatta Ya ce kafin nan tukuna kafin kai tambaya yaushe ne bai kai tanaji domin kiyama din ba wai maganan yaushe ba ka tanaji wani abu qala la shay'un illa anni uhibbu Allah wa rasula yace babu wani abu ni ba tanaji komai ba face lallai ni ina son Allah da manzansa shine tanajin da nayi in har akwai wani tanajin da nayi shine son Allah da manzansa wala an ce man ahbab ce to ai kai kana tare da wanda kake so ba kana son Allah da manzansa ba to gobe kiyama kana tare da wanda kake so bi shayin قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سي أنس أما لك كي والله بمتبه فرن تكي da wata magana ba. kaman farin cikinmu da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam anta ma man ahbabu cewa kai kana tare da wanda kake so qala anas sai anas dan malik al-ansari yake cewa rahimahullah radiyallahu fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam to tunda haka ne yace lalle ni ina son annabi sallallahu alaihi wasallam wa babakar wa umar ina son abubakar da umar wa arju an akuna ma'ahu ina fatan in kasance tare da su gobe kiyama li hubbi iyahum saboda soyayyar da nake yi musu wa illam a'mal bi mithli a'mali ko da ban yi aiki da misalin ayyukan su ba tunda ba zai yiwu in kamo su wajen aiki ba amma ni dai gaskiya ina son su ha tunda ba zai yiwu ka kamo su ba to Allah kalli ka nuna kana tare da su kana son su to ya ko mutumin da lalatacce ne bai da wani aiki na kirki sannan kuma ga kiyayya ga wayannan mutane ha datti datti kamar ɗan shi'a yanzu ga ƙiyayya ga sahabbai ga shi ko babu wani abin kirki dama kuma ha gani to gobe kiyama da waye ke fata an tashe shi <laughs> Allah shi kiyaye na'am bi hukumi kauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mar'u ma man ahabba da hukuncin maganan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutum yana tare da wanda yake so allazi yuhibbu rasulallah wa yuhibbu kitaballah wannan wanda yake son manzon Allah kuma yake son littafin Allah wa yuhibbu sunnata rasulillah kuma yake son sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu sahabata wa tabi'in kuma yake son sahabbai da tabi'ai wa ahlal ilm kuma yake son ma'abota ilimi wal amala eh to mai cewa ba ruwan shi da malaman fiqihu ba ke shi ba ruwan shi da malaman fiqihu Wani ahalus suna ne Ya ce babu ruwan shi in ce ba ruwan shi da malaman fiqihu yana nufin wayannan a'immatul arba'a din ba ruwan shi da su da sauran malamai na sunna dan shi fiqihu ai ilimi ne na ibada ilimi mai koyar da kai sallah mai koyar da kai azumi mai koyar da kai zakka kaza kace babu ruwa na da malaman da suke koyar da mutane ibada to sai wa zaka so bayan malamin tauhidi ai sai malamin da zai koyar da kai ibada to sai kace ba ka son malaman fiqh to sai wa zaka so kace ba na son malamin da zai koyar da ni sallah ban san malamin da zai koyar da ni azumi ban san malamin da zai koyar da ni zakka ban san malamin da zai karanta da ni aikin haji to sai wa zaka so kaga kila mai cewa baya son malam fiqh bai ma san menene fiqh mali kila ha kaman wani ya ce malamin fiqh shi yana nufin kawai mazhaban shi ne kawai fiqh wani zai ce wane ya ce bai yadda da maganar wane ba sai ɗauka to shi kenan kawai ka tsare ta malaman fikin duniya ko kaga malaman fikin suna da yawa duka daga dole ne ka so ainihin malamai wal amala da kuma malaman ilimi da malaman aiki fa hadha ma'ahum insha Allah yawm al-qiyama wannan yana tare da su insha Allah yawm al-qiyama to mutumin da ya ga wata mace Kirista yana so fa gobe kiyama Allah zai sace tare da ita an ce almar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama sai ya ga wata mace budurwa kyakkyawa Kirista ce ko ya ga mace kyakkyawa budurwa ba yahudiya ce sai ga yana santa to yaya gobe kiyama zai kasance annabi ya ce almar'u ma man ahabba yawmal kiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama kenan in dai ya nemi wata mace krista ya ji yana santa a cikin zuciyarsa har zai iya aurenta to gobe kiyama za su tashi tare to ya abin yake ai magana soyayya kai me yasa ya aure ta yana kinta ya aure ta me ya sanyo auren yana son ta kaga shi kenan kuma an ce almaru ma man ahabba to shi waga shi yuhibbu ahlal kitab fa huwa ma'aha yawm al-qiyamah na an yi tafsiri yana akwai mahabba kala biyu akwai mahabba diniya akwai mahabba shari'iyya akwai mahabba adiya wato akwai soyayya na al'ada natural an gane akwai soyayya kuma na addini soyayya na al'ada kamar irin soyayya mutum ga abinci kai wallahi yana sha'awar naman kaza yana son naman kaza gobe kiyama za a tayi da kai tare da naman kaza ke yana son naman kaza yana son wallahi shinkafa da da salat yana son kaza to irin wannan soyayya ne na ɗabi'a a gane wannan ko kuma kaga wani mutum ka ga wata mace kyakkyawa kawai wallahi wannan ta burge ni wallahi wallahi ina son ta wannan ɗabi'a ne na ɗan adam ya ga yana son wani abu wanda ya mishi kyau ya ga yana kin wani abu wanda ya mishi kyau ba misali to irin wannan kiyayya na irin wannan soyayya na al'ada ba addini bane misali an gano wannan dama ga ɗabi'a mutum na ganin mace in kyakkyawa ne zai ci ta mai to irin wannan ba a cewa mutum gobe kiyama za a tashe ka tare da ita sai an duba kana son ta kana son addinin ta da kuma duk abin da take aikatawa na kafirci to in kana son ta har da addinin ta ya zama soyayya na shari'a an gane ni wallahi wacce ina son ta da ma za ta yadda in zama ya zama kirista ya aure ta kaga soyayyen ya wuce na me ya wuce soyayya na al'ada ya koma soyayya na shari'a wannan kai tsaye ya yi rinda kuma gobe kiyama za a tashe shi tare da ita yanzu irin soyayyar da da ainihin mutane suke ma ɗan kwallafa wanda irin soyayya za mu ɗauke shi ɗabi'a ne yadda za ka gane in ka ce na ɗabi'a ne to za ka ga ai ga ɗabi'a tana son shi ne saboda kasance wajen mutum ko sai kuma ya kasance har da sabon Allah shi ma kace su dan kwallon in ya bar gashi busu busu na hauka kai ma za ka hukace tare da shi duk wani abin da ya aikata na hauka in ya sa sarƙa na mata ya sa zabba duk zobe ko ina kai ma za ka sa kaga kana son wancan mace krista amma ba ka son miniskiyar dinta ba ka son irin shigar da ta yi na banza ba ka san addini ta na Kirista amma kana son ta ne a matsayin ta na mace da za ta musulunta da na aure ta ko kuma zan aure ta amma zan yi ta masa nasiha in bar ta a cikin addinin ta amma zan yi ta nasiha kila a dace kenan ba ka auren addini ita kake so to shi ma dan ƙwallon me yasa kake son shi kana son shi ne don wani abu na addini kana son shi ne don wani ɗabi'a nashi marasa kyau wanda sun saba ma addininka shi ma wannan irin soyayya ne wanda gobe kiyama za ka tashi tare da shi an gane wannan abin yana sanyawa har saban Allah ka aikata saboda son shi shi irin wannan soyayya ne na shari'a haramun ne a mahanga na shari'a irin wannan soyayya suna kashe wani saboda shi a ƙwarai da gaske irin wannan yana da yawa zai irin wannan a kai an gane na'am ah, wa man janabahum wa abghadahum eh to yanzu idan ina son wani babban malami kamar yanzu ina son Nasiruddin Albani ina son Sheikh Rabi misali ina son Sheikh Mukbil to sai zama to duk abin da suka zo da shi bana bincikawa kuma ina so nasu wannan soyayya mai kyau ne ya tashi daga soyayya na ɗabi'a ya koma soyayya na mai na shari'a ya kuma soyayya ne na addini malam wani ina son shi duk abin da ya zo da shi ina so kar ma ka tambaye ni kawai in ka san yayi ka san yayi abin ina tare da shi to wannan ya tayar da kai daga ahli sunna ya mai da kai bid'a a gane na rike malam wani kada ma ka tambaye ni in dai shi ne duk abin da ya aikata na wani ne ma an gane ko kenan da inda yayi daidai da inda ya yi kuskure tun ta yarda da shi to wannan ya mayar da shi soyayya mara kyau gobe kiyama Allah zai tayar da kai tare da shi kuma za ka fuskanci matsala ko ko da yake ba ma ruwan shi shi wannan tunda wani bai saka ba kai ka sa kanka irin mutanen da suke cewa duk abin da Imam Malik ya zo da shi ba ma bincike daidai yake da maganar manzon Allah kawai ba kuskure yaya ba matsala to kaga gobe kiyama in an tayar da shi tare da malik ai ya more shi malik wurin da zai shiga daban shi wanda za shi daban ko haka ba shi mutum banza ne shi kuma wancan malik a immatul huda imamul imamu hudan ne eh wa masabihu duja kaga in an ce a hada su gobe kiyama a tayar da shi tare wannan soyayya ba mai kyau bane ba za a tayar da kai tare da shi ba saboda shi bai faɗaitar da kai kan irin wannan mugun soyayya gare shi ba eh wa man janabahum wa abghadahum duk wanda ya nisance su ya kyamace su Abu fa min minhum wato ya ƙyamaci wasu bangare daga cikin su Wa huwa ma'a yuhibbu to shi yana tare da wanda yake so a ah, idza abghadahum ahabba naqidahum domin idan ya ki su to zai so kishiyansu idan ka so mutanen kirki za ka ji mutanen banza idan ka so mutanen banza za ka ƙiwa mutanen kirki wa zidduhum min ahlil batili wa alil bidai kuma kishiyansu zai so kishiyansu daga cikin ma'abuta barna da kuma ma'abuta bid'o'i ayyuhu sharu ma'a man ahabba sai a tayar da shi tare da wanda yake so نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالكتاب والسنة من أروق الله تبارك وتعالى يدات دمودكم domin riko da kitabu sunna wal i'tisam bihima da kuma riko da igiyansa wa na hubbahu wa hubba rasulihi alaihi salatu wa kuma ya azurta mu san shi da san manzon shi alaihi salatu wa wassalam wa sahabata rusul alaihi salatu wa salam! kuma ya azurta mu san sahabban manzanni amincin Allah shi tabbata a gare su Ya li'annahum kulluhum mu'minun domin sahabban annabi dukkan su mu'mine ne haka Allah ya faɗa dukan su gaba ɗaya, mu'mine ne su ba alaina an nuhibbahum ya zamanto wajibi mu so sahabbai innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan dama sahabbai immal muhajirun ko ansar sai Allah ya ce lalle inda suka yi imani ha wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi fi sabilillah su waye wannan muhajirun sannan wallazina awaw wa nasaru sannan da wa'annan da suka taimaka suka tattaro muhajirun kuma wa nasaru suka taimaki addini ula'ika humul mu'minuna hatta wa'annan sune mu'mine ne na gaskiya na hakika ha lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da kuma arziki mai girma kaga sai Allah ya kasa su muhajirun da ansar dukan su kuma gaba daya to kila kace to ai kila sahabban da suka musulunta farko ne amma wanda suka zo daga baya akwai alamar tambaya irin su Muawiya akwai alamar tambaya irin su Abu Sufyan irin su Khalid bin Walid duk wayannan akwai alamar tambaya a gare su sai mu ce shi kuma Allah sai ya ce maka a'a wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard me ya same ku ba za ku ciyar fi sabilillahi ba alhali Allah shi ke da gado na sammai da kasai ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatahi wa qatal baya zama daidai a gare ku wanda ya ciyar da dukiya ya yi infaki tun kafin fatahu makka kuma ya yaki baya zama daidai da waninsa sai ce ula'ika a'zamu darajatan wa'annan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'di wa qatalu fiye da wayannan da suka ciyar da dukiya bayan fatawa maka kuma suka yaki wayancan sun ninninka kasu. amma kuma ya sakamakon wayannan sai ce wa kullum wa adallahu alhusna dukkan su Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna duk bangarori guda biyu duk da wayancan sun yi fintin kau ga wayannan kuma abin da zai baka mamaki shine in ka ji darajar wayannan sahabbai kai kanka zaka firgita akwai abdurrahman bin auf radiyallahu an wani abu ya haɗa shi da khalid bin walid sai khalid bin walid ya yi fushi ya gaya ma abdurrahman bin auf magana mai zafi magana mai zafi sosai shine sai magana ya kai wajen manzo Allah da magana ya kai wajen manzo Allah shine annabi yayi kace-kace da Khalid bin Walid ai ce masa la tasubbu ashabi kan ku zagi sahabbaina wallazi nafsi bi yadi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban da ce ɗayan ku zai ciyar da misalin uhudin dan zinari ma balaga mudda ahadihi da ba zai kai mudu ɗayan ba kai wala nasifa kuma rabin ba zai kai ba yanzu wane ne waye sahabi a nan shi kuma Khalid bin Walid ba ta maka duba dan annabi ya nuna tazarar na da yawa sai kira Abdurrahman sahabi yace ba Khalid kanku ku zaki sahabbai na wallahi da ɗayan ku yace ba Khalid da ɗayan ku zai ciye da dutsen uku da zinari ba zai kai mudin sahabi ba to wannan sahabi da sahabi kenan saboda tazarar na da yawa ina fatan gane wannan film wannan film marshal ne wannan kuma me mukamin sha soja eh a ce wannan wannan a ce kamar major wannan major wannan kuma field marshal Kuma zuwa na yi to kaga tazarar na da yawa tsakanin wannan shi an faka min abin fatahi wa katal wannan kuma an faka min ba'adil fatahi wa katal an gane to in ya kasance haka to mu kuma fa da mu za mu ce da dutsen uhudu na zinari yaya matakin shi in har Khalid bin zai ce da dutsen udu na zinari ba zai kai mudu na garin rogo na sahabi ba to kai kuma dan Najeriya ka ciyar da ka ciyar da duniya gaba ɗaya na zinari yaya to kaga inda ka san wannan irin yadda darajar sahabi yake shin ka iya buɗe baki ka zaki sahabi na Allah tazarar na da yawa wallahi bai ma dace ba kama da ba kama da matsayin da zaka iya zagin wa'annan mutane dan sun ma fintinkau darajar wato kasan wani lokaci za ka iya magana ne in tare da kai sun kusanci mutum to su sahabbai sun yi nisan da za ka yi kamusu ba har abada eh nuhibbu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam muna son sahabban muhammad sallallahu alaihi wa sallam nuhibbu ashabu musa alaihi salam muna son sahabban annabi musa alaihi salam min almu'minin daga cikin mu'minai ashabi isa alaihi salam wa ashabi nuh wa ashabi ibrahim wa ashabi Salihin alaihi salam muna son sahabban annabi isa sahabban annabi nuh sahabban annabi ibrahim sahabban annabi salih duk amincin Allah shi tabbata a gare su kullu man amana bi haula'i al-anbiya alaihim salam yuhib duk wanda ya imani da wa'annan annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su muna son su da annahum ikhwanuna wa nas'alu Allah an yahshurana ma'ahum domin lalle su ƴan uwanmu ne ko muna roƙon Allah ya tayar da mu tare da su wa nuhibbu ulama ahli sunna kuma muna saka ga mallan kuma mai tawa shek rabi ibn hadi an ce yana zagin malamai shi kuma ya ce yana son malaman ahalin sunna kenan in ka ga yana ta fushi da wani mutum yaya ɗan bid'a ne ko mutumin da ya far sunna ya yi watsi da wasu abubuwa da yawa na sunna a gane in ka ga yana fushi da kai to yana fushi da kai ne saboda Allah ka bar addinin Allah ka bar manhajin ahlus sunna shi yasa bai taba yin fushi da mutumin da ya tsaya ya riko da sunna ba baka taba jin yayi fushi da ibn baz ko ibn usaymin ko fawzan ko nasiruddin ko kaza bil hasali duk malaman sunna wannan bawan Allah kariya yake ba su in kaga yana fushi da kai to kana zagin ba annabi ne ko ka ce qur'ani halitta ne ko ka kirkiro tauhidi na hakimiyya ka zo ka ce Allah ya turo manzanni dan a kafa daular musulunci ba wai dan a bauta ma Allah ayi kaza ba akwai masu wannan fahimta wai tauhidi na hakimiyya wai Allah ya turo manzo ne dan a kafa gwamnati wai shine ma'anan anibudullah wa shtanibu tagut to kaga mutum ya kawo san rai wajen fassarar alqur'ani to yaya za a yi mutumin kirki ya so shi ba zai yi ba misali ko kuma ka dinga kafirta mutane wanda ba kafirai bane su ko ka fasikantar da wanda ba fasikai bane su ko ya zama to kana kira zuwa ga ayi tawaye ga ainihin hukam ga masu hukunci alhali ga abin da aƙidan ahalus suna ya nuni a kan shi to ta ire-iren waɗannan aƙidu miyagu ga sunan wato in kaga har yana kin wani to yana kin shi ne saboda wannan abu in wani ya ce ma to ai gashi ma ai da can suna tare da malam wani to amma kuma daga baya sai gashi yana mai raddi wannan sai kawo wannan ba, gashi da suna tare abokai ne a aboki bai samun zalla sai ka yi tambaya to me ya raba abokantakan su ina so ka kawo min littattafai mu ga menene ya hada su ba wai surutu na fatan baki ba yanzu a sanya abu a fefe da suna tare me yasa ya so shi da me yasa kuma yanzu ya kishi shi ka kawo mana littattafai mu ga me ya hada su a wani da gaskiya da yana kan salafiya amma daga bayan sai ya fara yaban ainihin ikhwanul musulmi yana yaban sayyid kudu kuma sai na yana bashi kariya yana kaza sai ya mishi raddi to ya akwai kusure ko kuma ya ga wani ya zo ya zaki sahabban annabi ya ce ya mishi nasiha bai gyara ba ya zo ya mishi raddi da kuskure ko wani ya zo ya karyata hadisai na sahih bukhari wajen dari uku da wani abu an kira shi an mai nasiha bai gyara ba aka mai raddi ko wani ya ce yana fifita hankali akan nasi sai ya mishi raddi ko wani ya ce yanzu maganar ridda zamanin shi ya wuce ɗaya da hukuncin ridda ga wani mutum to kaga duk irin wannan in kaji an ce wane da can suna tare sannan sun rabu an ce kowa ya ji gangami ko an ka ji gangami da magana ko to saboda haka tun da kaji akwai hayaniya to me ya kawo wannan hayaniyan to wani kawai sai ya kaga kawai shi kawai da kuna tare kawai haka nan kawai dan karamin laifi sai ce baya tare da kai shin haka ne ko ba haka to muna son a samu littattafai na kowane bangare da shi wancan da suke tare da wannan din a yi bincike ya wa ladzina amadu in kun bina bi fata bayyanu a san ya gaskiyar magana ba wai jingina magana kawai mutum ya faɗi magana mai daɗi cikin sauƙi ya faɗi abin da ya gara ba na'am nuhibbu ulama ahli sunna wallah wallahi yace wallahi hamaran tsoye wallahi muna son malaman ahli sunna wa nadhubbu anhum wallahi muna bada kariya kuma wallahi haka ne yana gayan bada kariya ga malaman sunna wa nunadilu anhum duk dai muna ba da kariya a madadin su duk wanda ya taba su ya taba mu ne ba za mu kyale ba wallahi na yubghidunhum ma'rufun bi aqaidihim yace wa'annan masu kyaman malaman sunna sanannu ne da aqidun su an san su su ne waye su wane ne masu kin malaman sunna yan haddadiya akwai wasu kungiya ana kiran su haddadiya wato wasu mutane ne mafi yawan su sun zo daga irin India da Pakistan da wasu garuruwa akwai turawa daga su ma sun zo karatu a madina to sai ya zamanto in ana karatu a jami'a sai a yi ta jin wasu irin tambayoyi akar makalla ya halatta a karanta littafin ibn taymiya kuwa saboda ibn taymiya ya ce kaza ya ce kaza sai su nemi wasu kurakurai na ibn taymiya sai ce mutumin da yake da irin wannan fahimta ya kamata a karanta littattafan shi ina ba san gani ya kamata a karanta littattafan irin su ibnu qayyim ko irin su imamu zahabi Aa-a, da irin su imamu shaukani to sai zaman to da malai ba su gane da suke nufi ba ashe duk suna so su nuna wa'annan mutane ba ma sunna bane su ibnu taymiya ba ahlus sunna bane ibnu qayyim imamu shaukani imamu zahabi duk ba ahlus sunna bane ballantana kuma ibn hajar al-asqalani su suna da fahimtar wa'annan littattafai na ibn taymiya ya kamata ne a banka musu wuta kada karanta su haka nan fatawul bari sun taba yin biki na kona fatawul bari da suka ce a cikin saboda mai fatawul bari yana da kurakurai na yana da wasu fahimta na asha'ira tare da shi saboda haka littattafan shi ba a karantawa ba malamin sunna bane malamin bid'a na imamun nawawi eh imamun nawawi imamun suyuti da ire-iren su imamun shaukani duk irin wayannan malamai ba a karanta littattafansu sai dai in za a karanta fatawul bari a karanta fatawul bari na ibn rajab al shi ne fatawul bari mai kyau shine ne na salafiya haka suka yi ashe mutane ne wanda suke da ajanda na sukan malamai sun soki sun zazzagi abu hanifa sun nuna kwata-kwata bai halatta karanta littattafan shi ba da sauransu to wa'annan sai marasa adalci sai suna jingina ainihin wayannan ɗalibai zuwa ga shekarbi kashi ai shekarbi shine yake karantar da ai ai wayannan masu zagin su ibnu hajar din masu zagin su imamu nawawi ai ɗaliban shekarbi ne ai ɗaliban shekarbi ne ƴan ƴan madakhila ne ƴan kaza ne to shekarbi da ya ga abin yayi yawa sai ce to bari yayi sai littafi usulul haddadiyya inda anan wajen ya fito da duk akidunsu da manufofinsu kuma ya musu raddi sosai ya nuna duk ɗalibin sunna yana farin ciki da malamin sunna sannan babu wani malami a duniya wanda baya kuskure ko baya kaza ko baya kaza ya yi bayanai kuma ya bayyana usul ɗin zai tona musu asiri tun daga nan wajen sai aka fahimci ba ɗaliban shi ba ne su ma wasu 'yan bid'a ne masu zaman kansu kamar yadda ake samun 'yan sururiya da kaza in ka ga ma wani malami raddi to zance na gaskiya malami ne na bid'a ko malamin sunna wanda ya wata magana wanda ya kauce an ce ya gyara bai gyara ba za ka yi samun mutum malamin sunna ne ba salafi amma ya samu zamiya ayi yi ya gyara bai gyara ba to sai a yi shiru a dole ne a nuna wa mutane abin da ya ba daidai ba ne don kada wani ya rudu da shi ya fada cikin aƙidan shi ko ya fada cikin kuskuren da ya yi amma ba za ka fitar da shi daga salafanci ba ba za ka ce shi ba salafiya ba ne misali kamar abin da ya hada shi da bakar abu zai babban malami ne bakar abu zai malamin sunna ne malamin salafiya ne hatta shi bi din an bai tambaya ce malami ne na sunna sosai amma kaga dangane da kariya ga sayar kudu eh da hasal banna sun samu matsala da shekarbi to kaga wannan matsalar da suka samu bai nuna wai bakar abu zai dan biri a bari sai dai wannan matsala din da aka samu matsala tsakanin malamai guda biyu na sunna wane ne ya daidai waye kuskure ku gane nan za a duba ne hujjojin kowa duka malaman mu ne malaman sunna ne amma wane a nan wajen abin da ya faɗa a nan wajen ya yabi malamin da ga irin fahimta ga irin fahimta ba mai kyau bane gaskiya malam anan bai kyauta ba kamar kaga wani babban malamin sunna yana yaban ayatullahi kumeni Me? Eh? shi aka maka Allah ko baka san ayatullahi bane yake mutumin kirki ne mu jaddadi ne yana zagin sahabi yace waye gaya ma ko kun cika da yawa abin da ya faru cikin tsakanin biyu da da shi bakar shi bakar ya ce wai magana wai yana zagin sahabbai wanda zaka za haka ya tsaya sosai yana ba shi kariya Kisa, alhali kuma ya yi rubuce-rubuce masu amfani ga sunna wanda ke nuna cewa duk mutumin da yake da irin wayannan siffofi na kin sahabbai ko kin kaza ko kin kaza ko ko ainihin khuruj alal mujtama duk ya ce gaba daya ya musu raddi ku gane wannan to irin wannan in ya faru a nan wajen wato ba za a ka yi saurin ka ce to ai ya zo ma yana wa malaman sunna raddi ba a ana yi malaman sunna raddi malamin sunna kana iya mai raddi idan ya kauce akan wasu al'amura a yanzu tsakanin nasiru albani da tuwai jiri sun samu raddi ko ba samu ba kan wace matsala kan matsalar niqab albani ya yi rubuce rubuce wani wajiri ya yi rubuce rubuce an samu rabbi tsakanin albani da ibn usaimin kan matsalar niqabi din sannan kan magana salatu tarawih an samu rabbi a duk ahlus duk malaman salafiya ne dukansu akwai isma'il al malamin hadisi ne malamin fiqh ne babban malami ne a abin a makka misali a abin nan amma kuma kaga duk da haka shi da albani sun ba juna raddi kuma raddi mai zafi ma na fata gane akwai magana da ismail ansari ya faɗa albani ya ji haushi ya ce duk mutumin da ya ce ba a sallar tarawi a raka 20 da wani abu 30 da wani abu to yana zagin salaf ne albani ce kama na karata wanda za ka ce ya salaf sai ni kuma duka saki da su daya manhajinsu daya albani ya mai magana mai tsafi sosai an gano wannan ko ire-iren wannan na faruwa wato rarki tsakanin malaman sunna da malaman sunna ana samun wannan wannan kuma mu da muke mu da muke dalibai mun san ba wai sun fitar da juna bane babu inda shekara biyu ta da baki ya kira wani malamin salafiya dan bid'a babu an gane wannan shiri wa manahijihim wa akhlaqihim wa sulukihim da ainihin manhajinsu da kuma akhlaq ɗinsu ɗabi'unsu a gani wato an san su masu zagin sahabbai masu zagin manyan malamai an san su da aƙidinsu da manhajinsu da ɗabi'unsu wasu da tarbiyyansu da an san su wa nas'alullah Allah ya na minhum muna roƙon Allah kada ya sanya mu daga cikin masu zagin wa malamai ka sanya mu Allah ka sanya mu daga cikin masu zagin sahabbai ko masu zagin malamai ayyahula bainana wa bain dalalihim wa jahlihim kuma ya kange tsakaninmu da batansu da su don jahilai ne wa yuthabbitana ala siratil mustaqim kuma ya tabbatar da mu akan hanya mai kake inna rabbana sami'ud du'a lalle ubangiji mai sauraron addu'a ne Allah mai sauraron addu'a ne yana cin addu'a mai na amsa masha Allah to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba yan uwa za su zagaya don neman taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbiru aqdamakum lalle bane dan mutumin da ya mutumin da yake tarayya da su zai zama ba amintacce bane shi a gani mutum zai iya zuwa Madina amma ba mutumin kirki bane ba wai dan ya je karatu Madina ya nuna ma kuma shi annabi bane ko mala'ika an gane wannan in ya je Madina to wasu sun je Madina ko sun ce mutumin kirki ne shi shi ya je Madina ya zagaye wasu sun je Madina kuma sun yabe shi in ya taba ma kai baka je ba to wasu sun je ka fahimta sai ce to ai wane da wane sun je kuma su sun ce mutumin kirki ne shi me za ka ce tun da shi yana so ya wawaitar da hankalin ga cewa tun da baka je ba ai shi ya je ai ba shi kadai ya je ba ko wanda suka je akwai wanda suke yaban wannan malamin na wasu ba su rika shi zuwa wasu na yaban shi ashe in wannan ne hujja dama dan na riga ka zuwa waje kuma dan na je gari sai ya zama duk abin da na faɗa ka yarda ai wannan haka ne kuwa za kai ka za a halaka da kake raye ce to ainihin shi kenan kawai barin je gari zan zai kai ziyara gari zan dawo in shirya ma duk abin na shirya ba. in shirya ma ƙarya da sauransu akwai wanda ya je garin sham ya dawo ya yi ma ibn taimiyya kazafi ya ce ibn taimiyya ya hau kan mumbari an tambaye shi allah yana saukowa ya ce allah yana saukowa kamar yadda nake sauka da kan mumbari na wannan kuma ƙarya ya yi gashi kuma ya je garin amma sai shirya ƙarya ya jingina gare shi saka ba wai don mutum ya je gari kuma ya sai zama to shi baya shi ba ƙarya baya ƙarya shi annabi bane mutum na iya zama su zuwa gari kuma makareci ne shi yana iya zuwa garin kuma dan kirki ne shi kawai ya baka littattafan shi ke malamin ya wallafa littattafai to ya baka su tunda ya ce ya san shi to ka zo da littattafan shi wanda zaka iya nuna mana kamar yanzu sufaye muna so mu yi musu da za mu ce ga jawahirul ma'ani shafi kaza in muna so mu magana kan Sheikh Ibrahim za mu ce ga littafin da ya wallafa sai mu ko littafin da Sheikh Ibrahim ya wallafa mu karanta wa mutane su to shi bai da littafi ne shi malamin to me yasa sai surutu kawai za a yi da surutu kawai za a zaga ai sai a kawo littattafai yanda za a kunyata masu wannan ra'ayin shi ga littafan da ya wallafa ga irin karyar da yake yi ga irin fasan shi ga irin kaza kaza kaza to bai maka ba ya yana ma siyasa a wannan sunan shi magana ɗan siyasa ne kawai wannan na'am kamar ana sai eh. shugaban ba ba jam'iyyar ku ɗaya ba ba ka goyon bayan shi a siyasa amma in ya hau ba to in ya hau yanzu wannan rashin wannan rashin kana goyon bayan ku ba goba iya ko kuma gefe shi a musulunci kafin ya hau zan ce ban san shi amma in ya riga ya hau ya zama an mai baya to wannan maganar ban san shi kuma an cire shi a zuciya ko ban san shi sina mai biyayya ka fahimta kiyayyar tun a farko ne kafin ya hau da wane da wane wa kake so ya hau zan ce da abdullahi bin abbas da hajjaj wa kake so zan ce na fi abdullahi bin abbas to idan hajjaj ya hau ya zama an mai mubaya ba yadda na iya kan niman je mai mubaya duk da fasiki ne a zalibi ne shi haka ce ne wannan shi ne ka'ida na musulunci shi kuma ka'idar demokaradiyya idan kun bambanta a siyasa ko da shugaban abin kirki ya yi za ka yi adawa ya ce to wannan wannan gari da Kaduna mai ma yayi a garin ai ba ma abin da yi. an ce yayi kiti ina kiti yake ka sa akwai kitin ba ina kiti yake ai ba wani titi da gani ka je ka ba dai ka gama yawo Kaduna ina ga wani abu wannan shine adawa wannan ko ba musulunci bane shi shi musulunci duk inda kake wa mutum in yayi alkhairi yayi in kuma yayi kuskure yayi kuskure duk sanda kake wa mutum yayi kuskure yayi kuskure in kana kin shi kuma yayi alkhairi yayi an gane ba a irin wannan adawa a musulunci yawwa ko ka kaga mu da wani ya kama wani shubha kenan da wannan <laughs> na'am su ban gane su suna zagin malamai suna zagi malaman suna. a to wannan ya kuskure ne in malami ya yaba suna aiki kuma ya yi kokari yana da akida mai kyau mana ci mai kyau sai dan samu zamiya wannan zamiya sai dai mu ce wannan malam ya samu zamiya a waje kaza ba ma tare da shi a wajen amma wannan baya sanya mu bire an tar da shi ba ma tare da shi a inda ya samu wannan zamiyan tunda dan adam ne shi tare yake bai cika goma ba a lokacin da ka zo ka ta kai ma nan gaba za a bid'antar da kai tunda kai da kake faɗin wannan magana in wancan yayi kuskure biyar ila kai kai goma ashe in baka ba wani uzuri ba kai ma ba mai baka uzuri an gano wannan ko to so in malami bidiyo inji suka yi yawa to shine ake yawan yin wannan amma ya samu malami yana kan manhaji yana kan aqida zai samu dan zamiya wanda ba a rasawa ga duk wani malami ana ana mishi uzuri kuma a nema masa gafara sannan kuma ana ɗaukar shi daga cikin malaman suna don babu wani malami a duniya nan ka ce bai samu wannan ba babu shi eh har shekara ne shi kaga kuma shi da gudu ma don wasu sun doka cewa ai akwai wasu mutane wanda kawai suka ce shekara biyu baya kuskure to duk wanda ya ce baya kuskure dan bidiya ne shi ma a in har za a ga kuskuren imam malik wanda suna cikin tabaka daga cikin karni wanda yake Allah ya yarda da su karnoni guda uku din nan aka kuskura Imam Malik wane ne Sheikh Rabi wane ne Albani wane ne Bin da za a ce ba za su yi kuskure ba ai su suka fi cancanta ma su yi kuskure ko to sai wani ya ce su ma'asumai ne da abin da suka bara ba kuskure haka wannan ai ba yana kira zuwa ga wata sunna wata dariƙa kuma ya dauko daban dariƙa ce rabi'iyya wannan ba kuma abunan ba ba salafiya ba nan lokacin zuwan shi eh eh kwarai da gaske kaga ai lokacin da shi'a ta kullo kai Najeriya shi malama gobe bai sani ba iya sani shi bai san ma shi'a ta zo ba shi kawai yana ganin wasu samari masu kishin addini suna zuwa majalisun shi su kawai suna tambaya akar makalla wai yaushe za a kafa daular musulunci ne akar makalla mun gaji da karatu a yaushe za a fara aiki haka suke yana cikin karatu a maka Allah wai wannan karatu kullum za mu yi ta karatu babu aiki yace ya samari ku dakata ku dakata samari yanzu ina kashe mana ku kafa mu samu irin ku sai an shekara 30 ko 40 yace ku tsaya ku nutsu ku yi karatu ai ta karatu nan gaba za mu za amfani ku zai zo to ai malam mun ga kullum ne sai a ce mu dakata haka ka ga yara haka suke ja a lokacin yan agajin suka taso ke ku dale su dale mun yara na lokacin bai san ko ba ne ne na zazzaki to kuma su suna nuna suna kishin a kafa shari'ar musulunci ne a doron kasa za a gansu lokacin sun sha rawani da sanda sun dage wando ga asuwaki an rike kato mutum na tafiya yana kallon kasa haka to ka gansu kai kanka za su baka sha'awa a lokacin za su baka sha'awa sosai cewa mutane ne masu kishin addini suna zai bukatar karatu ne Allah sarki Allah sarki ashe yan shi'a ne sosai to shi ne lokacin nan aka fara tambaya akwai malamai wanda suke tare da kungiyar izala lokacin ake so akwai shi'a a Najeriya lokacin kafin kafin dan gungu ya zama dan Qur'ani shi ya fara cewa lalle lalle akwai yan shi'a a Najeriya yace kuma shugaban su shine wani da malam wani da malam wani sannan ya faɗi magana ayatullahi Khomeini da kaza da kaza ya faɗa lokacin nan aka ta hayaniya sosai sun ma'in shi shafi suka bi malam malam malam wai akwai shi'a sai malam ce babu shi'a afirka ta afirka babu shi'a to ai bai sani ba abu ne wanda sai ka sani ba abu ne ba wanda karatu ba ne in suna yin abun ka kai baka gano ba kuma jin su ba kaga ga to su ne suka ta dogaro da maganar malam cewa ai malam ya ce babu shi'a a afirka su kuma suka ce to ayya za a yi ƙananan ɗalibai su ce akwai shi a alhalika babban malamin ya ce babu ya za a yi ainihin usaimin ya yabi malam wani sannan shekarabi kuma ya zo ya soke shi a zai iya yiwa shi usaimin ya faɗi iya abin da ya sani shi ma wannan ya faɗa sai ka duba in biyu ya soke me yasa ya soke kaka duba mal'a me yasa yana da hujja wanda littafi ya wallafa ko littafin ka karanta ko a gidan wancan ka duba shi ne za ka yi ma abu adalci ba wai ka ce kawai shi daga ya ga malami sai ya soke kawai haka nan baka yi laifi ba kawai sai ya soke ka haka wannan na bukatar menene a tsaya a nasu wannan ya yi daidai da maganar wani sahabi na ganin sufiya da sauri da kawai yanzu aka tambaye shi kan wani sai ce ai wane kazzab kaza ya faɗi mangaru masu zafi sai wani ce aka rama kallawa kana kiba da mutane ya ce uskot ya ce idan har ban faɗi halayen wa'annan mutane ba ya za a yi a sannan kirki da na banza irin wannan wani ya ɗauka kawai ayin ka zo ka tona tsira irin wa'annan za a ce ai kana giba ka yi giba da manyan malamai alhali kuma masu miyagu malamai ne ba manya ba ne an gane shi ne Allah shi taimake mu na kamar wani iri kamar misalin gani ko babba ne wannan sai mu ce wannan malami in yana son sunna sosai kan komai da komai nan da ya samu zalla sai mu ce wannan malami ya dauki usul na khawarij ya dauki usul na khawarij ba za mu kira shi khawarij a lokacin ba sai dai ya dauki usul yana tare da khawarij a wajen fahimta an gane wannan to nan gaba kila zai iya zama khawarij din yau za ka ga wani malami yana son sunna amma fahimta ne bai yi ba kawai shi ya ɗauka daidai ne yana tare da wasu shubuha to yana buƙatar malamai su zaunar da shi su kusan mai da shubuha su wayar da shi akan al'amarin sai mu ce malam wani fa ya samu zalla ba ya faɗa fa cikin manhaji na khawari yana buƙatar fa a wayar da shi kafa jona aha subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.